Sashen Hausa na Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin da farko ga muhimman kanan nasu. kwamitin ceton kasa na cnsp ya yi allah dai a cikin wata sanarwa da halartar wasu mambobin tsohon gwamnatin nijar a taron sai da yawo na ranar goma ga watan disamba akwai mu da ƙarin bayani hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi reshen agadas ta kama wasu mutane hudu dauke da miyagun ƙwayoyi da darajar ta wuce fiye da miliyan goma na sefa akwai mu da ƙarin bayani a cikin shirinmu na musamman za mu je da ku jihar ilela yankin tawa inda wani nau'in ice da ake kira ya yi zamu ganin shi da ke shirin ɓacewa. Tuma da la yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya a cikin wata sanarwa a ranar jiya a gidan talabijin na ƙasa CNSP gwamnatin Nijar da kuma 'yan ƙasa sun nuna mamaki da rashin fahimta game da halartar wasu mambobin tsohuwar gwamnati a taron wato ƙungiyar Sidiyawo na ranar goma ga watan Disamba da ya wuce a Abuja, Najeriya da kuma aka rike takunkumi kan Nijar sun yi Allah wadai da babban murya kan wannan katsalanda na Sidiyawo da ke neman lalata ƙoƙarin da ake na neman mafita da shawar shawarwari kan matsalar Niger. Ƙasa da mako biyu hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi reshen agadas ta kama wata ƙwaya da dajiyar ta zarce miliyan goma na sefa da kuma kama wasu mutane hudu. Hakan kuma an samu takardun balaguro da wayoyin salula kansu. Kabiru Idi Kantu, kwamishinan 'yan sanda kuma shugaban reshen Okutise Agadas a cikin rahoton Anise Karim. An kama kulli 74 na tabar wiwi, kwayoyi dubu tara na diazepam, kwayoyi dubu biyar na kwayar da ake cema exol, kimanin kulli 60 na hodar iblis da wasu 'yan kwayoyin tramol da na wata kwaya kuma da ake cema pregabalin. Ita tabar wiwi can kan bodar zandar aka damƙe ta. A yayin irin wannan binciken da aka saba yi, masu safarar sun yi amfani da motar 'yan balaguro suka sanya kwayoyin nasu a ciki mai da hankalin dakarun tsaronmu shi yasa aka gano kwayar har aka damƙe ta ita kuma hodar ibliskin wani labari da muka samu ya sa muka kama mai safarar tata mun riga da kama wata kwaya a jikin shi kun bayan mun binciki gidan nashi mun samu wata kwayar da kuma kimanin miliyon ɗaya da ɗari shida na sefa sai kuma wasu kwayoyi da takardu na balaguro da wasu kayayyaki daban a lokacin wayannan ayyukan namu mun kama mutane hudu daga cikinsu akwai ma ɗaya wanda ba ɗan asalin ƙasar ne? Nijar ba ne. Hukumomin yankin Agadis eh, sun yi maraba da suke dokar nan mai lamba sifili 36 ta shekara ta 2015 kan bakuncin haure ba bisa doka ba. Yanzu dukkan fasinjoji kan hanyar zuwa Jado ana yin rajistan su domin su kasance cikin doka. A cewar magajin garin birnin Agadis Abdurrahman Turawa a cikin rahoton Musa Maman. Gaskiya al'ummar Agadis ta karbi rushewar wannan dokar hannu biyu abu ne wanda muka goya ma baya. Zan iya cewa mun ɗauki dukkan matakan da suka dace ana nan ana ci gaba da ɗaukan mutane an goge waccan tsohuwar takalar da ake ce ma geto. Yanzu dukkan wasu masu tafiya jado ana rubuta su akan takardu sannan kuma suna bi ta hanyar da iko ya yarda mata. Kenan mun san wa'anne motoci ne aka baiwa izinin hita da kuma inda suka dosa. Dakarun tsaro ma sun ɗauki nasu matakai na toshe duka wata hanyar sata. Gwamna ma har ya zaga garin domin gano duka wata hanyar sata wace motoci kan iya bi. Sannan an ɗauki dukkan wani mataki domin ganin dakarun tsaro sun samu sun baiwa garin kariya wajen shiga da fita. Jihar Gote na fama da matsalar tsaro na yankin Tilaberi wannan matsala na hana ci gaban ilimi makarantun da ke wajen iyaka da Burkina Faso su rufe dalilin wannan matsala. A yau makarantu 72 ne tare da adadin malamai 296 Alassan Isufu Safetan ilimi a cikin rahoton wakilinmu na musamman Omar Hamma. Nous avons sans école. 86... Muna da makarantu 100, a cikinsu 86 na firamare ne, 14 kuma na madarasa ne, sai dai kash 14 duka an rufe su saboda matsalar rashin tsaro, amma 72 kin na aiki yadda ya kamata. Al'amuran rashin tsaro su suka haifar da hakan, tunda muna iyaka da Torodi da Burkina Faso, wani lokaci har ma malaman makarantar mu aka ɗauke. A komawar makaranta na wannan shekara, muna da makarantu 72 da suka kumshi malamai shida an soma karatu a wasu wurare sauran kuma suna zaman jira musamman ma a ƙauyuka ganin cewa ban damunar ba ta yi kyau ba lokacin da aka so makarantar mun samu matsalar kayan karatu amma yanzu alhamdulillahi kaya sun iso za su kuma ishe mu har nan da watanni shida zuwa bakwai masu zuwa euh, sai dai a gagarin kwaigolo zababbun wakilan jama'a da sauran kungiyoyi na gudanar da waye kai zuwa ga wayan yara domin karfafa sanya ɗaya mata makaranta a cewar madan hassan nafisatu idi wata zababbar wakilar al'umma ta nuna cewa sanya ɗaya mata makaranta na samun ci gaba a cikin rahoton wakilarmu ta musamman ummu umaru Nan cikin garin Kwaigwalo dangane da saka yara mata a makaranta muna iya cewa akwai bambanci a can baya da yanzu saboda a da 'yan mata ba su fiye kashi 45 ba bisa ɗari da yau akwai makarantun da ke da fiye da kashi 50 bisa ɗari na 'yan mata. Saka yarinya a boko ya sha bambam da na 'ya'ya maza don haka halayyar su nan zuwa gaba za ya sha bambam da wanda bai je makaranta ba. Ko makon da ya gabata mun karbi wata kungiya mai zaman kanta da ke taimakawa 'yan mata wasa da iyayensu don ba su kuzari kusan da muke yin taro muna waye musu kai don su saka 'ya'ya mata a makaranta don su ne manyan gobe za mu yi amfani da su kuma za mu samu sauyi Man kaɗe mutane na amfani da shi musamman a lokacin sanyi kuma yana da alfanu ga jiki a ciyar masana abinci Dr. Abdulrazak Bello a cikin rahoton Rafiya Musi. La première vertu du cœur de carité, c'est un corps gras. Amfani na farko na man kaɗe shine maskin da ke gare shi, hakan kuma yasa ya kumshi sinadarai na lipid kenan gangar jiki na amfana da sinadarin acid gra da ke da mahimmanci sosai ga jikin ɗan adam. Amfani na biyu da man kaɗe ya kumsa shine yana kumshe da sinadarin vitamin A kowa ya san rawar da vitamin A ke takawa wajen inganta gani da ƙara garkuwar jiki haka zalika in mutum ya yi amfani da man kaɗe a cikin abinci yana samun ƙarin wasu sinadarai na vitamin A gashi kuma yana kare jiki daga kamuwa daga wasu cututtuka. Haka kuma kunnuwan icen kuka ana amfani da shi ga wasu hanyoyi da dama kuma nauyin ice ne da ake da ke tattare da alfanu ga jikin ɗan adam inda wato Abdulrazak Bello ya kara da cewa yana taimakawa al'umma a cikin rahoton Hassan Nuru. Euh, Mun san cewa rashin sinadarin fer ba karamar barazana ba ce ga lahiyar al'umma kasar niger domin magance wannan matsalar hanya mafi inganci ita ce yin unhwani da ganyen kuka a cikin abinci domin yana da sinadarin calcium da ke kara ma gangar jiki kwari haka zalika ganyen kuka yana kumshe da sinadarin vitamin a da c wanda suka kumshi sinadarin da ke kare mutum daga matsalar rashin gani da kara garkuwar jiki da kuma kariya daga cututtuka kamar su cutar kansa. Gidan tarihi na Musée National da ke nan birnin mai mallakar gwamnati ne da ke kuma nauyin kiyaye da adanan kayayyakin tarihi daban-daban rufe iyaka kan takunkumin sai da yawo bai kawo wani tasiri ba kan gidan tarihin Abdurrahman Gabindan wato mataimakin director janar na Musée National Buba Hama a cikin rahoton Haruna Jibo Ismail. Cikin gidajen kallo muna da baƙi iri-iri, kowanne kuma akwai abun da ke burge shi. Misali, in 'yan jami'a ne suka zo, sun fi mai da hankali kan kayayyakin gargajiya na kere-kere ko kayan kimiyya. Ɗaliban firamare kuma ko na ƙasa da su, namun daji ne ke ɗaukar hankalinsu. Mu kuma ba ma iya jagorantar su, kenan kowa ya zo, kana da damar zuwa kallon abun da ke burge ka. Sai da in ana nunin wani abu kan kimiyya hakan ga, wannan ana iya jan hankalinku don ku zo ku kalla. Muna da baƙi kala-kala 'yan sakandare 'yan jami'a jami'an tsaro har ma da al'ummar ƙetare rufe iyaka ba ta shafi 'yan kallon mu ba saboda ba bakin ketare ba ne muke wa mun sauya salo gidan kallo ba a yi shi ba don mutanen da suka fito daga kasashen waje in kuna kallon ƙididdigan mu ba su wuce sifili da maki ɗaya bisa ɗari ba muna dogaro ne ga 'yan Nijar don ganin al'adunsu da arzikinsu. Kwanaki takwas suka rage a fara kwamɓalar kokowa karo na 44 a agadas shirye-shirye kan 'yan kokowa na gudana yadda ya kamata misalin difa inda 'yan kokowa suke cikin shirye-shirye haido hamma shugaban motsa jiki na yankin difa a cikin rahoton gidi abdurrahman. Shirye-shiryen na ga wukana yadda ake so. Mun kare ayyuka da aka shirya yi don horo. Mun kai matakin horo a sauƙaƙe don kar a taɓa lafiyar 'yan kokowa tunda an ba su horo mai tsanani kenan da zarar ana ci gaba ana sauƙaƙa musu horon. Ta haka sanu sannu har mu kai lokacin gasa. Kuma kun san horo shirya shi ake yi. Gasar da kanta ya kamata a ɗauke ta kamar jarabawa ce ta wannan horon. Komai daidai yake dan 'yan kokowa suna cikin koshin lafiya babu wani hatsari babu wani da ya ji mu kawai muna jiran ranar wanka. Abun da bamu da shi ne sa'a kuma dan ta samu muna roƙon al'ummar garin Difa da su taya mu da addu'a dan mu samu wannan sa'a. Halin yanzu dai duk abun da ya kamata na horo mun kammala gaskiya a shirye muke. yanzu sai rahoton mu na musamman mistraji na inermis wani nau'in ice ne da ake kira giyaye wato da hausa da ke fitowa cikin tafkuna musamman a jihar ilela yankin tawa waɗannan shekaru na baya bayan nan wannan ice na barazanar ɓacewa dalilin ɗan adam da kuma sauyin yanayi kaftan tahir amadu na ma'aikatar kula da ƙasa ilela ya yi wa wakilinmu na musamman muntari muhammadu karin haske mu tattauna bisa abin da ya shafi wannan oh ta giyaye menene giyaye giyaye shine mitrejina da imanis oh ce wadda allah ya ma rayuwa a cikin ruwa koko inda ruwa ke kwantawa ana samun ta a cikin tabuka to wannan oh in ta samu ruwa ya mata ta samu inda babu ruwa ita wannan hakanan ne Allah ya yi rayuwarta to a yanzu muna da su cikin duk tabukan da akwai nan cikin ƙasar Ilela amma kullum abin nata kam yana ja baya saboda mutane suna ɗibata sosai to ita ko alhali mun ce muku cikin tabukan da ne ake samun ta ita ce in tana cikin tabki wannan ruwa na tabki zahin rana da ke bugun ruwan tabkin tana rage wannan kaihi kun san ruwan tabki eh, in rana na bugun su su ma kenan suna hirin ga shekara ana samun kamar metir biyu masu hirin to amma in akwai wannan ice giyaye wannan abin ba za ya faru ba sosai to kuma bancin wannan wannan inuwa da yake mai kihi kunnan shi suna faduwa cikin ruwa kihi yana amfani da su to kuma bancin wannan giyaye muka ce mutane na amfani da shi suna sara shi suna ruhun ɗakunansu su wannan abin kun bisa shi na ci ne sosai da sosai kuma yana da ya'ya suna da kamar wani hure mai kamshi ɗiyan shi kasan yan ƙananan ƙanana ne ba su kai kamar koya hatsi ba wannan hure yana da ɗan kamshi wannan ɗiyan nashi shine matsalar ma tashi ta wajen eh, yabon ƙasa saboda ɗiyan ba ɗauko su ake ba nan da nan a shibga akwai wani abu da muke yi an kaɗan gyara wuri sai a watsa su in an ka watsa su sai a watsa soshiya to da irin haka ne ake samun irin nashi shi yasa kana gani wuri da yawa in an ka kashe shi in ba mu samu mun kai haka nan ba mu maida shi akwai wahala to kuma da ya zama to cikin ruwa ne yake ka gani kenan nan sai mun bari ice ya girma nan mu je mu sashi to mutane ko da yake ana dibi makiyaya na kashi mutane na zuwa diba to shi yasa yau wannan abin ya yi kaɗan cikin tabukan nan sosai ya yi kaɗan sai mu ce shi ma yana cikin itace wanda in ba a kula ba za su ɓace. ina gani duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarun namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu lokaci yi da zan haɗa ku da Zainabu Abdu wadda za ta shirya ta gabata muku da labaru da harshen zarumanci kafin sana a ci gaba da sauraron shirye Sido Kalangu sai an ji muku. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store Coca-Cola.